بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولا أئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد alaikum السلام عليكم wa الله وبركاته يا Musulmi. A ci gaba da karatun tafsirin alkulani mai girma tafsirin da ya a tawili bi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin kodowai daga bi rahmatu mun kwana a cikin suratul baqara muna shayi na 88 daidai da inda Allah wajen sarki ke cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين bayan bayani ya gabata na abin da shahi magana akan abin da shahi tsarki da soyayyar ubangiji ga masu tsarki Allah madaukakin sarki yace nisa'ukum wato mata takinku abokan aurenku ay hurujihin na farjujukansu mawabi a harsun lakun bagiran sa abin shuka kuna ay mahallu zar'ikumul walada bagiran shuka kuna da wa fihi majazun wasu arafin bilkidaya fi tajbihi ma yulqa fi arhamihinna min an-nudfi bil a ci kamanta abinda ake jihawa cikin mahaifin nan mata da iri wanda kalma hali su sun zan kamar noma kamar gona wanda ake nomawa wa umrida alhabaru wal mubtada jam'un li annahu mazam fatu harfakum ku zo mu gonan ku ai mahallahu bagire shukan ku huwa alqubul shine gaba an na shi ito mai da kun kaso kai fa shi ito min kiyamin ku zo tsaye wa ƙudun da gamne wanda ja'in da gintiri wa kibalin da gaba gaba wa ribalin da baya amma fi salimin wahidi nazala wannan aya ta jida a raddalle liƙaunin yahudu don a kwaɓi magana hudiyawa man ata imra'atahu fi qubliha min jihati duburiha wanda zo matarsa ta gabanta amma wajen baya ja alwaladu ahwal dana zakuwa mai dudun gora wakila an na bi ma'ana haisu ai ma ai shiki shi ito ko wani kun kaso ba da an ya kuna ma'ata wahidan amma bayan ya zan wurin zoma wuri gudana ko mawdu al-halzi shine bagirin shifka wa hadha min al-kinayati al wannan yana daga cikin kinayoyi masu sabshi wa ajma'a a'imma dulli man sani gaba ɗaya sun haɗu ala tahrimi ita ihin da fil adabari bisa ga haramcin zuwa mata ta wajen baya wa amma eh? a ku saurara wa amma ma yuhuka wa amma ma yuhuka amma abinda aka roto an malikin ya anahu a hallahu cewa ya halatta shi faka wa alaihi ƙarya ta hankali mai na akwai wa akwai a akwai ma akwai kuma ma an share ba alif ba ma mai alif baki guda ta ku jara shi wa amma malikuka an malikin ya annahu a hallahu amma abinda an ka hakato daga na malikin cewa ya halatta shi faka zibon alaihi ƙarya ta an kai mai wa ƙarsa alahu ibnu wahabi dan wahabi ya tambaye maliki wa gairi da wani sa an zalika wa qala yace ma'azallahi Allah kyashin yace alasun urbat alan ku ba larabawa na ba alasun qauman urban ashe ku ba mutane kuke larabawa ba hal ya al-harfu illa mawdu' zari shuka na zama wa sai bagirin da ake shuka intaha fal qubulu mahallu sarfi wad duburu mahallu farfi qubul shine mahallu harfi bagirin noma gaba yaji baya ita ce mahallin farfi bagiran kashi wa qaddimu la anfusukum gabatar don kanku al'amalu salih aiki na kwarai ka tazmiya ta gaba cewa bismillah inda jima'i gon haduwa wa du'a'ul warid da addu'a da ta tsugo fihi cikin haduwa Allahumma jannibna shaytana wa janniba shaytana ma razaqatana Allah ka nisantar da mu shaytan ka nisantar shaytan ga abin da zaka azkita mu Ku واتقوا الله تقرشاء amrihi ga umarninsa wa ننسى ونهي دها ننسى وعلموا أنكم ملاقوه cikin abin da ka sa ku ɗauki Allah ku san cewa za ku haɗu da shi bil ba'd fa jazi kun bi amalikum Allah zai muku sakaya da ayyukan ku. wa aidu lil qa'idi ma la yuhzikum ku yi tanadi don gamuwa da Allah abin da bai kunyata ko ya kaskafta ku wato duk mai hankali zai tanadin in ya gamu da Allah mi zai fada wa bashirul mu'minina kai bushara ga mu'minai allazina ittaquhu bi jannati wannan sun kaza Allah kai musu bashara da shiga aljanna Allah ka ba mu aljanna ku ci gaba ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتفلحوا بين الناس والله سميع عليم ولا تجعلوا الله كدكسن يا الله عرضة يا زمشي أبنكم كأباتي أكاريا a yi li'aimanukum garan tsoyinku da kuke yi ai nasaban kafi da ha don rantsuwa bi an tsarar khalifa ku yawatar da rantsuwa bihi da Allah don ku ce komai an kace ku ce ana riga na ranke ko ba ka so ba mutu ya ranke an kama ba da na rantsuwa aw ma ne an ku kusan ya ci mai hani ya ajali don girma yi aimanikum la'alla ta baru don ka koyi aikin nagarta aw bayanun lil ayman wa an muta'alliqun bi urdati ala al awwal wa biha aw bil fi'li ala al thani fi li wato sila ne ga uratan dan nan da an ma'anar illati ala wal muradu bil aymani alayhi al mahalufu alayhi abinda an kai rantsuwa kansa wal urbatu fi'latuna bi ma'anan maqul wato kenan ma urida abinda aka gitta li amrin aw duna shay'in ko ba wani abu wal ma'ana ala thani la taj'alu Allah ubangiji hajizal kariya lima halafta zaɓe na kun karanta bisa gare shi min anwa'il khair nau'ukan alkhair yadan Allah kun ka shi an ya hana abin da zaku wannan karatu don mi lima ruya annaha nazalat don abin da an karo su wannan aya ta jida fi abdullah ibn rawaha halafa Allah ya kallimu hasnahu ya yanci bai magana da surikinsa bashir ibn umana wala yasluhu bainahu wa bain yar uwa ta yi da sun ka samu sabani ta hito ce wallahi ko sulhu zai tsakanin su da shi Wani za qila lahu zalika ya ce ka shirya su mana qala sai ce halaftu billahi ina rantsi da Allah Allah abalu bani wal ma'ana ala al awwal la taj'aluhu mi'radan fa kusanya Allah gwalma la imanikum wa tabtazilu ku jiwa da shiya da kasaratul halibi duk kun ka to ku kama kuranci kuranci kuranci kamar kuna yadda Allah kenan wa tattaqu ku tsurci Allah wa tuslihu ku gyara bainana tsakanin mutane don ka ranke ba ka yan abu abu zai shi an maslaha wala ai ka fara rantsu aka to kai abin amma in ce aka dandare ka ke. to wannan aya ta yi daban yi daban ko ranke ka fara yi don an ka tsaya mu rantsu aka fara wannan arajin na an kai ala tabaru allazi huwa bayanun min li'aymanikum aw illatul linahi ai an hakum anhu Allah ya hane ku daga rai irarati bi rukun don ne daga takku wata kawa ku don tsoron Allah wa islaku da gyaran ku bai na tsakanin mutane wa tukuru min an karan tsuwa ala tarki zalika akan bani wannan in dai alkhairi na mutum ranki don shi bashi to makaruhi na wa yusulla fi alhinsu an sunnanta mai ya yayi kafara wa yi kafiru ya kafara bin ilahi ba su abanin ta alafi ilil birni bisa ga aikin nagarta wa na wuyi da mutane kama da shoyi da ne da in ka ranke da Allah ba ka yin abu kaza in ya zama saba ma Allah to dandare in ka ranke da Allah za ka yi abu kaza in aikin nagarta na kaka faɗi ci gaba wallahu samiu Allah mai jira li aqwalikum alimu Allah masana bi ahwalikum wal billahi ja'izatun a kada wani ya ce rantsuwa da Allah laifi gare ta a za'i zaka wa bi ghairihi makruh makruhatu rantsuwa da wani Allah makaruhi na wa qila haramun wasu ce haramun na karante da saki ko karante da yantawa wal halu bil ran rantsuwa da gumaka lissa azimi don girma don girma kufurun kafirci na wa gairi haramun in ku rantsuwa ɗaya da gumki ba don girmama shi ba to haramun na to amma rantsuwa da gumki ba don girmama shi ba ta kaka bai ta kaka wa man halawa billahi bil mustaqbil wanda ya rantsi da Allah abinda an ka sama gaba nan zuwa tahi da'ati da'a na au masu ya kusa don Allah na au au muwahu ko halanna haka ne sai ya kwaji to fa alai kafara sai shi kafara aw ala al maadi ko ko ya ga abinda da abbaya wanda an riga an kai ka wallahi ma fa'altu ya aikata abu sai ce wallahi ban yi ba wa qarfa ala alhali ya aikata aw la qarfa al ko wallahi nayi ya yaf'al bai aikata ba ko da yake wanga magana ta kadari daina hu alimun ya tambaye ba ko ga mutum shi ake ce ga mun gane karatu duk wanda ka cewa wallahi ban yi ba yi, wallahi na yi bai yi ba to ga musu ɗaya na iri ne inda ya ci gaba da haka duk abin da ya rika bi albarka kuma zo da dawowa sai Allah ya mai da gidanin hako ya ji mutu wata minon duk wanda kaka ya waje bai tuba la ka fara sai inda maliki go imam na maliki ce mai irin wannan rantsuwa ba ka fara gare shi ba shi ɗaya ba da wani limamin sani wa abi khalifata amma wa alaihi al-kafaru inda shafi'i shi ma muna tafi ya ce ana kafara wa in jahila amma in ya faɗi haka bisa ga ko yayi ko bai ba ya da alti abin fa huwa lagaw shi ake cewa lagaw lagaw lamin wa ila ya isharatun bi qawlihi na'am لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله الله بزي كما كود ليه با باللغو da lagau ka'inin wanda ya kasance shi a marukum a cikin ratsayyan rantsuwai da kuka yi mi an lagau an ya khalifa mutum ya rance alama galaba alaihi zannu bisa abin da zato ne rijaya aw sai kunhu ko kuma abin da ya kankance ma fa yazharu salahu su saban ne bayyana gare shi inda malikin wa abi hanifa a ah, wato kullun abin da ake ce malagawar yamini rinjayar zatonka abin da zanen ga ya kumsa abu ka zana don an ɗarfe shi gabanka sai ka ce shi na an ka ce bashi sai karshe da Allah shi na sai an ka bai bashi shi na ba wannan lagawar yamini kenan ko kuwa ka rantse da wani yi abu kaza don kasan ya yi. sai bayyana ake kuna haka da zai na ashe amurna kakin kai garge ta ya jawuru na dabbobi sai ce ga awaki can ta an ka kai ba awaki na ce billahi zai awaki na ko sun fito ashe ya zama ba nan kuwa ba ba ka fara aw ma yazuqu ya lissa ko koko abinda hakan kai kubci kana son ka yi magana sai karanci min gairi qazla da ba ne na kuwa ba na haura wallahi ko bala wallahi amma inda shafi'i wannan gun imamu na shafi'i wala ithma alaihi wala kafara babu laihi gare ba kafara walakin yu'akhidhukum bima katabat qulubukum sai dai Allah na kama ku ga abin da suka san ku da abin nan ta yi tsaurori ta daura ai kasa da tutar nuhishi min al-aymani ran tsuwa idza hanisu kun wadi wallahu gafurun Allah bai gafara na lima kana min lagaw ga abinda zamo na lagaw halimu Allah mai jiniri na ta bitahil uqubati zikirin azaba an mustahiqi ga wanda cancanci ta tara musallin tawbati don ana sauraren ya tuba qala al-halimi mala halimi ya ce al-halimu huwa allazi la yahdusu aflalahu an ibadi malam halimu ya ce wanda ake ce ma halimu mai jimiri wanda bai datse alkhairai nai gaba daga bayansa wa haka nan Allah li'adalin zunubin don sun saba mai yarzuku yana arziki ta al'afi mai sabo kama yarzuku kama yake arziki ta al'afi mai da'a wa ƙimil afat yana tsare shi alubba wal balaya da musibbu alhali wa huwa gafilun gashi rabtane la yasuruhu bi abatatai fadalan balle an yadu ka kira shi ya ruke shi aw yashkuru ko shi gode mai kama ya ƙi halmudi'a kama yadda yake tsare mai da'a zai ya da'u wanda ke roƙonsa wanda ke addu'a garai wa yas'alu na roƙonsa inta wannan شيني halimu in ji حليمي نعم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم Lillazi na yuluna ya samu ga waɗannan da sun kai rantsuwa an yi halifuna sun kai rantsuwa an yi taba'adu su nisanci su nisanta min nisa'in gaba da jikinsu ai halahu sun yi rantsuwa Allah ya jami'u hunna ba su jima'i da matansu a kasara min arba'ata ashhurin daga wata hudu mafi yawa daga wata hudu wannan rantsuwa su yi ta ƙasa dalil da rari don nuhin cutarwa fi halin rida sun wannan rantsuwa lokacin yarda awul galibi ko ko halin hushi duk gudana ana ce ma wanda ya wannan ila mai ila to mina na agare su sarabo sun saurare intizarun saurare na a ashhurin watanni hudu muktarun habaru lil ladina wa bi rabu tarabusu ila zarfi ala tifa'i ai lilmuli haƙƙu talabbusi ya samu ga mai ila'i haƙƙi na saurari ya fi mudda a cikin wannan mudda wala yi ɗalabu bifai'i ba a nema ne da dawowa wala ɗalaka ba a nema ne da saki izla ila illa fi a kasar min arba'ata shurin don babu ila'i sai abin da ya kai mai yawa daga wata hudu inda salafati gun malaman sani guda uku khilaban li abi hanifata amma sabanin imam abu hanifa fi annaha min arba'atin shi kan daga huduna wata huduna don shi cikin riwaya yayi amfani da riwaya Abdullah bin Mas'ud da yace fi hinna fa in fa'u hinna in zada fihinna ba da an fa'u ya kuma wani rikicin yan usul fiqi eh ban ji ba sai an kara yi amma shi cewa tun da an ce fihin na su kuma su ba ya tuwaƙi ga fihin na ɗin ba eh. in ka samu ruwa abu da masu wuri za ka samu lillazina luluna min nisa'in tara buka fa in fa'u fihinna ko fa fihinna to don haka shi imamu abu hanifa fi anna ha min arba'atin daga wata hudna kuma ma fauqa ko abin da ya samanta wala bi ma qatara bihi sala balle abin da ya bi gyara wato ni ana ya bara umin mardihi ko kamar yace sai ya waraka da rashin lahiya ta yi aw tafqima ko ko ta yaye wala da hadanta khilafan li abi hanifa wa shafi'i wa idza halafa ala man al kalami aw al infaqi ko ko ya rantsuwa ta saka hana magana da ita ko ko ciyar da ita oho muli don haka ne mai rantsuwa na tarfin taki Allah sai wakaza in qala insha Allah haka nan kura yake insha Allah inda Ibn Qasim amma wa sahihi wa bil qawi sahihi lahu sabanin sa don ba masa ba ta je kan haka ba qala hu Ibn al-Arabi wa min muta'alliqatin bi yununa ala ma'ana bu'di aw yuqalu ala min imra'atihi wa alaiha, ya ila min imra'atihi ko ala 'alayha ila ya kamatarsa fa in fa'u in sun ka dawo raja sun ka dawo fiha a cikin wata hudu aw ba'ada ko bayan ta anil yamini daga rantsuwa ila lawada zuwa ga taki to wal kafara mai ila shi kafara la mujarrad rajati ba ba mujarrad dawa ba dai ba illa al udun sai don udun fa qala lahu ana cewa gare shi kafir ikafara wa in kafara in ya kafara alhamdulillah haka muke nima wa illa ulliqat alai in ba haka ba sai a rantsuwa mai ita hmm. fa inna allaha ghafuru allah mai gafara na rahimu allah mai jin kayina lima atauhu babin sun ka zo mai min darar marati na cutar da wannan mata bil halif da rantsuwa aw ismihin su ko ko layin waduwa tai idza kafara fara ya kafara bil fa'ati dawowa ka ya katawmati wanda ita ce kamar tuba dawo tashi da ya kafara saboda haka yana da kyau a mutane su san cewa a ila'i wato nisantar iyali mahi yawa daga wata hudu da nufin cutarwa amma wanda ya takin iyali don cutarwa ba tare da ya ila'i ba magana da kaka bai ce komi ba to in ta kai shi ko turaba ba ya kai wa tarikul wa'i dararan furrika bigar tajiri sun ya gaba وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم wanda ya bata ki don cutarwa a raba su ɗaya ake an teku babu yanka wani ajali hmm. wa'yan azamu in niyyar wato ma'ana da wannan ƙin takin yi niyya ya saki matar to inna Allah sami'un Allah mai ji na da laƙin da sakin su aliman Allah masani na bigar alihin da bukatar su fihi au bayan azamu alai in a bisa gare shi da an yi usun ga dawo falu su abka da shi ai falaysa lahum ba'dun muddati illa al-fai'ata aw dalak in dai mudda ta kai ba wani abu da ya rage ko dai su dawo ko ku arasuwa fa ya ba in yaki dalaka alaihi al-hakim alqali bai cutu mun saka maka ita amma sake nan wahirtan guda qala ibn al-arabi fil ahkami imam ibn al-arabi ya faɗa cikin ahkamu nashi haza dalilun ala anna mudhil mudda wannan shi a hujja cewa in mudda ta shuɗe la ba a abkar da saki bal labu da min mura'ati azmi ba makawa ga tsatsarewa abin da anniyarsa wa ƙara abu halifata abu halifa ya ce azmu talaqi niyya saki ana sani ne min garai bi tarkil fai'i bai dawowa amma abu halifa ce in bai dawo ba an lallai ya niyya saki ita ya'ani ya kulu abu hanifa idza maratil mudda idan mudda ta shude fa ba na tani san ta garbi dalqatin da saki guda a saki ko ba saki ba ko wa muddatul ila'i mudda ila'i lil hurri gada wal abdi da bawa sawa'un duk suke inda shafi'i muna tare da kuwa mu imamu na shafi'i da da da bawa mudda ila'i gudata wayan tasibu birriki amma ana rabawa da bauta inda malikin ko imamu na maliki bawa rabbi na dana wa abi hanifa da abi hanifa da malik da abu hanifa ila in bawa rabbi na dana lakin na malikan sai dai imamu na maliki ya na yana cewa birriki zauji in miji ya zan shi abawa. wa abu hanifa shi ko yana cewa birrikin manafi in mace aboya jama'a wani tare da kuwa ai والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكفر يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم آه والمطلقات mata waɗanda an karabsuwa ya tarabbas na suna saurare yanta zina suna saurare bi an hinna da kanun su an nika ya bana aure salatu kuru da tsaki inda an rabda mata to za ta tsaya ta yi jinkiri na saurare ba ta yi aure ba ta samu tsarki uku samli wadda ke shuɗewa min hina talaki jama'a ƙuri'in jam'i na tsarki ba fata halƙafi huwa tuhur shine tsarki inda malikun go imamuna maliki wa shafi'i wa ahmada aw la khayru ko ko haila inda abi hanifa wato abin da ake ce ma qur'urin maliki tsalki abin da ake ce ma qur'urin abi hanifa haila wai za ta laƙa ha fi duhurin in ya rabu da ita cikin tsalki shi mai saki ka da baƙi ya tuhur sauran tsalkin da za ta yi qur'an kamilan sarki na cikakke walau la harfin kura harara guda wai za da kalat ita shiga fi hayratu salisa a cikin haylata uku tammat iddatuha inda ta cika indahum wa imamu na malik shafi da imamu imamu ahmad ibn abu yace fa in dallaka ha in mutu ya rabu da mata ta biya ne cikin haila lam tahilla ta tadkhul fi rabi'a ba ta latta ga wani ya neme ta sai ta shiga cikin haila ta hudu khilafan lahu sabani gare shi wa kullu ma marra fil madkhul bihinna wala idata li ghairihinna lima yati don abidati wannan ya an rabu cikin haila to ba ta lissa ta bi haila ta wuce domin tsakankanin nan tsarki uku za a samu to shi ko yana da salatu ƙuru'in to wani ƙuru'in da aka sake da ciki bai bai ciki kiɗa da shi haila a ƙuru gare ma kuma kowane daga cikin maluman ga mai magana ƙuru haila mai magana ƙuru tsarki yana da inda ya jingina kuma kaya kaɗan ka tafai hmm. wa fi gairi ima'i waɗanda ba bayi ba mata wa idatu hunna qur'ani eh? wa fi gairi ya isa isatin haka wa amma a cikin wata wata ba ya isa ba wasa girati ba karama ba fa idatu hunna idda salata ashurun wata Wa wato kenan wa matar da ta yanke auna ga barin haila kaddara rabuwa ta zo tsakaninta da mijinta to wata uku za ta yi haka nan wadda a karamar yarinya ba ta taba aure ba ba ta fara haila ba an yi mata auren karamta kuma ta rabu da miji ba ta fara haila ba to za ta yi abin da wata uku wa fil mini. amma a cikin ma cikuna fa'idatu wanda su ko idda su an ya da su aji hamla hunna cikunan su mai ciki abinda a idda ta haihu cikin kama fi suratul talaqi wa fi ghairi al-ima'i wa idatu wanda qur'ani su ku sunnati wal ijma' sunna da ijma'i wa yatarabbazna habaru bi ma'ana amru litakid wa ijabin musara'at ila imtithali don ay maza maza a kama وثلاث قروء نصب على الذج أو مفعول به وأتى بجمع الكسرة دون القلة وهي العقراء جمع الكسرة كده لأن الحكومة domin hukunci lamma ammal mutallaka ta zawatil aqara lokacin da ya haɗa waɗanda an karararsuwa mabuta tsalki ta da mana ma'anar kasara sai tara ma'anar yawa fa hasuna bina'u sai gini ne kyautatu aw li'annaha ashhurun ko ko don watanni na ko fil ladhi bi ma'ana tuhum farqan bainahu wa bain jam'i alladhi bi ma'ana khairi wal aqra'u ta hadisi kama hadisin nan da ke cewa bi salata ayyam aqra'i wannan kaga hujja imam abu hanifa kenan ki bar sallah ayyama kwanuka aqra'i hailaki to shi yasa yake mu qurbu tsalki abin nan haila su ko ulama suka ce a ayati fi kulli amin anta jashimu gazuwatin lima ba afiya min qur'in sa'ika kai ko wani lokaci ko shekara ba ku ni ila ta tare yaki a ce can ana ta ana ta ma'araka ana ta ma'araka ka ba iyalin kanan gida ta tsarki ya wuce ta tsarki ya wuce ta tsarki ta tozarta min qur'in sa'ika yadda to in wannan na aiko wani yar magana larabawa an an ta zini ligina ala baridin wala hu in ka qur'u ila ha'ili yadda ga makirji ne ka sai kaya kawar kawar da maza sai ka buga wani namiji sai ka bawo cikin jini yana zuba da jini kamar zulmi haila wala hu in ka qur'u ila ha'ili saboda wala ya yahillu lahunna ayatu tunna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su mata baya ta gare su boye abinda Allah ya halitta cikin su min alwaladi yan an sake ki kina da ciki to ki kina da ciki in ba haka ba kuma ka shiga rikici in Allah ya faɗi abu in ba yake wallahi rikici aka shiga kina da ciki baki wadi ba an sake ki ke sai ke shiga rikici sai shi ne zai ce ba rahina ba alƙali ce ke ka min takarda ke ciki gama idda to na ka samu da sai ka su zuwa kafiya mata a ta zuwa gudu-gudu asirki ɗan wana don Allah inda bata inda bata kawo kanta rikici ba kana faruwa na shafa komai na da shari'a Allah sauƙaƙe awal hayar ko ko hayar isi ijalan fil irti wai don ta yamma mata gama idda ita ne ta wuri awal ya dala da haƙƙin zauji ko ko na taɓa ta haƙƙin miji ko ya ta wata ce ai na gama haila na gama idda sai rajata ko wani maituwa wa fihi dalilin wani akwai dalili ala anna qawlaha maqbulun shi yasa malaman fiqh ke cewa wajen magana cewa an ƙare idda ko ba ƙare ba su ilmi nisa wannan ya nuna tunda Allah ya ce haka wala illahun an yakatumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna don haka wajen wannan su aka tabaya eh don haka zan ta makabulu fi zalika summa akada alwa'i fihi wa azzamahu bi qawlihi in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in sun zama suna imani da Allah da ranar ƙarshe ƙarshe ayyan baki ya kamata an yamna'ana al-imanu an zalika imanin shahare su daga wannan wa bu'ulatuhunna amma mazan su ad-damiru lil mudallaqati ar-raj'iyat lamiri na ko amma an karabtuwa riji'i huwa akhassu min al-marji'i ai azwajuhunna jam'u ba'd jam'i na namiji wa ta'u li talith al-jam'i a su sun kai tantanta a haqqin nan ba wani na da haƙƙi ba su a ɗan haƙƙi ba a su da haƙƙi bi raddihinna ta hinna walau a bai da ko sun ki don haka malaman fiqh suke cewa irja'uha bi ghairi iznin walida in mutum ya rabga mata ta yi ta saki riji'i ɗaya ko du, an ka taho yana nan zaune ya tagumi sai ga kai bari mai da wanci to iya taimakin bakin da sallama an ka cewa an ce ni na mijin wanci an ka sai yawancin kai da karabu da kace mai shi tunani to ba ta zuwa ko'ina. kai mai cewa zuwa ko'ina kariya haka mai da abin sai ɗaya yake da gairi izinin ba sai ya nemi izinin kuwa ba wani da ba sai ta yarda ba balle ubata. zuwa ɗaya yake da mashi ishi Allah ya sauka mai ko mota yin shi na da ita ya buɗe ce ta turo wancan ya ce ya ce shirya mu gida to ala yanzu ko ta ga ba masa amana na ba to su adda haki bi radda fi zalika ai zama da tarabbusi da manan saurari <laughs> a babu namiji da kasance mata ce ta gidansu <laughs> jama'a kun yi abin da mallaka ka faɗi

<laughs> ana akwai baka ana wala shau hmm. da mu zo karatu wa in A raja'atuha in yace ana mai sheta fa qala qadi qaba idati yace ai mai gida ida ko da kare ko kan mai san lam yuqbal zalika min a ka magarta bal alƙaunu ko ba haka ba ɗan kuma zalika min ha ba da alƙauni bayan zance da cewa ba ta ƙari ba ko ƙubila amma an karɓi ta ƙabla ku gaba na tafi ina ba ta ƙari ba sai ce yi ta ƙari amma za ce har yanzu ina da idanun samun shi maka sai ce ai ramar ta ce ya yi ta ƙari to a karɓi maganarta. amma ko ƙubila ƙabla ku ya aradu islaha in su yi a gyara abin da an kaɓata can baya bai zalatul wahshati da gudda kewa a tun da tana gidan miji yanzu an da ta da gidan miji ta kuma gidan ta tsubunna babu kewa huma la idrara lil mar'ati a'a kai namiji kaka mai da mata karin cuta mata kun san wani namiji shi kuma kita tsaya baya su gima ta daga baya yana so ya mai shi ta ta mata idda kuma ya koma koro da gidansu sai ta zama ba ta aure ba ka koyi haka wa qaraya ha an al kuma da yanki yanke ta gaba da farfarta da zan ta gama idda wa tahridun ala wannan wannan tarwa na ta nuyin la shart da jawaz al-muraja'a ba shar'i na ga halaccin mai suwa ba wa haƙu la tabdil fi babu tabdil fi ba wai wanda yana wanda da haƙi in za haƙa ilga ne da ba haƙi ga wasu su fil kahinna fil idati wa asalul ba'd as-sayyid shi ake ce ma'abu wal malikun da kuma malakin abu sun miya bihi zauju an ambaci miji an ce mai ba'abu liqiyamihi bi amri zawjati domin shi a tsaye ga al'amarin matarsa wal ayatu nahayun li amri ahlil jahiliya wannan aya hani na ga al'amarin jahiliya kanu yuridun bil murada'a sun zama suna niyya da mai suwa ijiraran cutar da mata wani halawa mumin an zalika Allah ce mumin da kasu haka wa amarahu ya umurce su bi husnul ishra da kyakkyawan zama بعد الرجعة بعد ما يسوع ولذا أتبعه بقوله ولهن سنادا أه؟ ba gaba aya ba kai ko gana ce a kwana nan ko da ko da kana ganin ko da karanta ta wani wazi ai ba kan aya na ba wala hunna ya samu ala azwaji bisa ga maza misalul ladhi misalan abin lahum da ya tabbata musu alaihi ga mata min al huquqi na haquqa bil ma'ruf da abin shar'a ka sani shar'an wa adatan yin husul al-ishrat na kyautawan gama wa tarki dara da bari cutarwa wa ala zaujin nabqatu kuma maza ku saurara ciyar da mata ga ku yake mera da mera abinci wala idan da kayan miya aw wa eh, halara kai su kai maza su ka bada abinci su ka bada kayan miya wal kuswa su ka bada sutura wa alatu tanzifi su ka bada alat da ake tsaftace jiki kai ka sauto karar kai wanka Eh, abin nan sai kamshi na mai na eh, turare eh, bai kamata gami jibe sai mata na turare ba hmm. eh ban ba ya sai mata lalle ai ai abin nan ado wanda aka cutuwa in ba in ba yarda ba hmm. eh da zabi magani eh shi ka sai sun zama ya kyau ala hasabi halihima amma abin gar an kace miji sai mata gurgurdon halin su tattale ko ni gida abin da aka ta tarabka ma shi da ai mata ba ta bi da zauna lahiya ba ku zan faɗa musu abin da a gaske Allah wa malihi da abin da aka na dukiya tattalin arzikin wani ba ɗaya ke da wani ba wani koyo shi a jini ne bai su jika da ni, wani ku koyo shi ya kai sai jika guda to ɗan suke wa bada da al'adar gari abin da aka yi ƙauye ba shi aka yi birni ba ko ba haka ba eh, yanzu ƙauye wani nara dubu ne mai kayan miya Tunawa ba fi hada nama hada nama tura yi ko? ta da haƙura kuma sadaki shi gaba so sadaki miji ko da bai da kuɗi ko da bai da kuɗi ba a ce an armi haka nan ba ta yi ala kyauta ko ta biya mai sadaki ɗan an kai sadaki dubu ishirin an ka ce mi aro na an ka ce dubu goma sha biyu ko sha uku to ya bada sha uku din nan saura dubu takwas in ta taho gida ta sai buhun gujiya ta ɗora suru mai raka a garka ta iya biya ta yi a ɗaya ada a tara ya biya mi ka ce to ta yi wal hijab kuma miji shiga shiga da ita abin nan tsaro kada ya bata sana burburniya wata alimul wajibati kuma abubuwan da wajibi gare shi ka karanta da ita wal amru bi da'at kun miji ka kama nan gane abin abinda an da'a wa Allah sai gwada mata ashe mijin da bai karantar da mata sai bai sa ta karanta ba ya gama lalacewa hmm. wajen kudin da bukatu bin nushudi amma idan mata ta wa miji kiyo to shi ko ci maka da aka ba ta wadi in bai bata abinci ba ya daidai ko hmm. man ulwa shi ne har taki wal khuruj bi ghairi iznihi haka da in tana ta ba da izini ne ba yace ta kiya to to ita ce ka ce wani ce ikici wala ya mu muzawar ta zauri maharina amma miji bai hana ma mata ta yi ziyarar zu maharamanta uwarta da ubanta da yan uwa waɗanda a kusa ba a tsakanin su ila da uzuri sai akwai wani uzuri wannan ya ce a to ni ban gamsu a ce ba don in kici ana aiki ta zaman mu ba wudu na ba wata tsohuwa na ce in ta sai sai za ta yi mata shirye jibi ko ba samu ya nan ba samu wa ala zawjati hibzu malihi hibzu malihi to ga wata amana wadda Allah ya tsora ma mata ga maza wajibi na ga mata ta tsara dukiyar mijinta duk abin da a dukiyar mijin in mace ta bari ta halaka ta ci amana yana iya zama sabon shiga wuta sai ga tauta wuta wal ihsanu ila ahli duk waɗanda a ƴan uwan mijinta wajibi na ga mata ta kyautata musu kada ƴan uwa na miji su zo inda take balle waɗanda a cikin gida a ganta tukun tukun ba ta gama kowa huska ka ji ta kala bugunan mata ba ta rike kyau wal iltizamu li qabuli amri kuma tilan na ga mace ta kalli umarni mijinta ba ta cewa wallahi ni ko kayan ga sai abin da garama kaji sabara kai? wala karu illa bi izni katta bagida na ta wani sai ya yarda wa yata da kari musul al amma da miji da mata su yi tarayya wajen kyakkyawan zama ai wai ko wa tarki dara da bar tutarwa ai yadda miji ka tutar mata ita mata ta tutar mai qala ibnu abbas ga wata magana abdullahi dan abba ya ce uhibbu an atazayyana limra'ati kama uhibbu an tatazayyana li ina ma da ba su wanka Eh, ko ko ba tura su mata da kwanta ko baki na wari kun ci amanan mata in bakin ka wari kai zaka cin goro ka ga bakin ka eh kana ci amanan abin ga Abdullahi dan abara ce ina son in yi ado ga matata kamar yadda kike so ado eh to kai ce aka kanka kan ka ciniki ga mallaka kana son yin ciniki wai gyara husgafa ba bai ci ado ito a eh, sai ka rama ba akwai mushakala wani rijali alaihin na daraja ko maza su a da ƙarin haƙi akan mata fadilatun fil haƙi min wujubi da'ati na wajen sun da'a su lahum garu lama sa qura abin sun gargado min lamar da sadaki wal infaqi da ciyarwa wallahu azizun allah mabayina fi mulki la yutaru alai ba a gita mai fi umuri ga lamuransa hakimu ala mai hikima na fi madabbaru li halqi la yamur illa bima huwa asawab eh, illa bima huwa sawabun wa hasan Allah bai umurni sai abin da asawaba sai abin da mai kyau adalaku mu'alin saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga baki a sha abdurrahman isa jega Allah ya saka mai da ainihin alkhairinsa na'am Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. A kamar yadda aka sani wannan ina ganin shine rana ta biyu ko ta uku ko na fara wannan karatun bayan azumi bayan da sauran